هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي نبيو زامتاش أتكون الكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى القائدة الثانية ما لن يتي يومنا تقوس قوتا أكو دبو دار الأريه دا عشرين دا ترى wanda ya zo sha shida ga watan uku dubu biyu da takwas. Alƙa'idatu saniyatu asma'ullahi ta'ala a'lamun wa ausafun sunayen Allah ta'ala sunaye ne kuma siffofi ne kowane suna na Allah akan kansa suna ne kuma yana ɗauke da wata sifa ta yabo sunan yabo wanda yake ɗauke da sifa ta yabo alam kamar ka ce proper noun abinda ke nuni zuwa ga wani fitaccen abu sananne ausaf wata sifa da ke kunshe ƙarƙashin wannan sunan kama an ce Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'u sunansa as-sami'u kuma yana ji yasma'u kenan sunan Allah duka yana kunshe da sifa ba suna ne da ake sa shi haka kawai mara ma'ana ba sunan Allah yana ɗauke da sifa suna ne a lokaci guda kuma sifa ce ta yabo suna ne mafi kyawu wanda yake kunshe da sifa mafi kyawu shine ma ce asma'ullah asma'ullahi ta'ala a'lamun sunaye ne alam wanda yake nuna Allah ausafun kuma sufofi ne alamun bi itibari dilalatiha ala zat dangane ga nuninta zuwa ga zatin Allah ta'ala sai ka ce suna ne wa ausafun kuma ka ce sifa ne bi itibari ma dallat alaihi min ma'ani dangane da la'akari da abin da ta shiryar gare shi na ma'anoni wa bi'itibarin bi itibari mutaradifa sunayen Allah ta'ala ga baki ɗaya in an ɗauke su a matsayin sunaye ne to dukkaninsu suna nuni ne zuwa ga Allah ta'ala shi kaɗai Allah ɗaya mai miliyoyin sunaye ko mai sunaye marasa iyakan da ba wanda ya sani sai shi ha ala musamman wahidan saboda dukkaninta tana nuni ne zuwa ga mai suna ɗaya wa huwa Allahu azza wa jalla shine Allah ta'ala wa bi itibari sani dangane kuma ga ma'ana ta biyu mutabayina daban-daban take lidilalati kulli wahidin minhuma ala ma'anahu al-khas dan kowanne yana ɗauke da ma'anarsa keɓantacciya falhayyu العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم asma'un li musamman wahid waɗannan duka sunaye ne na abin sawa suna ɗaya shine Allah Allah shine alhayyu lokaci guda kuma shine al'alimu wa kanka siffofi gwargwadon yadda kuma darajarka ta karu shi Allah ta'ala duk wani abu da za a yabu wani da shi to Allah yana da fiye da haka wa inna ma kulna mun ce bi annaha a alamun cewa cikakkin fitattun sunaye ne ga Allah wa ausafun kuma siffofi ne ga Allah lijilalatil qur'ani alaihi saboda shiryawar da alqur'ani ya yi zuwa haka kama fi qaulihi ta'ala wa huwa al rahim Allah shine mai gafara kuma yana yin gafara ar-rahimu ne mai jin ƙai kuma yana jin ƙai ɗin. kaga ya haɗa sifa da suna wa qawluhu wa rabbukal gafuru dhur rahmati Allah mahaliccinka shine mai gafara kuma yana yin gafara kuma ma'abocin rahama ne da jin kai fa innal ayata thaniyata dallat ta yi nuni ala anna rahima huwal muttasifu bin rahama. wanda yake jin kai shine wanda ya siffatu da jin kai ɗin. wal ijma'i ahalin luga wal urf da kuma haɗuwan kan malamai na luga da malamai na al'ada annahu la yuqalu alimun illa liman lahu ilmun ba a cewa mutum masani sai in yana da sani din in kuwa ka kalli jahili kace masa masani to izgili kai masa wala sami'un ba a cewa mutum mai ji ne illa liman lahu sam'un sai wanda yake ji din wala basirun ba a cewa mutum basirun mai gani a malaman luga da malaman urf illa liman lahu basarun sai ga wanda yake ganin wa amurun amrun yanu min an yuhtaja ila dalilin yace wannan al'amari ne da ma baya bukatan a kafa dalili in an ce likita mai yin likitanci in an ce injiniya mai yin injiniyanci in an ce lauya mai yin lauyanci haka haka al'amari ke tafiyan ce alaramma mai yin alaramanci haka abin yake tafiya duk abin da aka kira ka da shi to ya kamata ya zama kana da aiki kana iya aikin wannan sunan naka to shi yasa yace ba a faɗar wannan sai game wannan wa haza da wannan ne ulima dalalu man salabu asma Allah ta'ala tanan ne aka gane batan waɗanda suka zare ma sunayen Allah ma'aniha ma'anoninta suka ce sami'un ne bila sam'in basirun bila basarin alimun bila ilmin kaji mahaukata min ahli ta'til ga masu kore ma Allah sufofinsa a tatil huwa adamu isbati sifa au isbati ba'dha duna ba'd abinda ake kira a tatil huwa adamu isbati sifa au isbati ha duna ba'd ka tabbatar da Allah shashin sufofi ka kore masa shashi ko kuma ka kore ma Allah dukkan sufofinsa guda gabaki ɗayan su akwai wasu istilahi guda kusan shida ko bakwai da suke maimaituwa a cikin karatu za ku ji malamai suna bila kaza bila kaza to waɗannan za mu zo kansu mu yi ta'arifin kowanne na farko at-tahrif at-tahrif wato karkatar da nassi na biyu at-ta'til at-ta'til shine muka ce adamu isbatu sifa au isbatu ba'daha duna ba'din sannan akwai at-tashbih kamanta Allah da waninsa akwai a tamfin kwatanta Allah da wani sannan kuma akwai a tawil wato fassara nassi ya fita daga zahirinsa ba tare da dalili ba sannan kuma akwai a takyif as-su'al bi sigati kaifa sannan akwai al-ilhad al-ilhad to karkatar da nassi wa zarul lazina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malu waɗannan abubuwa suna yau maimaituwa a cikin karatu za mu yi kowanne ɗaya bayan ɗaya abinda ake kira al-ilhad huwa al-mailu an al-haqqi qasdan mutum ya karkace ma gaskiya da gangan shine ilhadi in ka ji malamai sun ce wannan mulhidi ne ma'ana wanda ya san gaskiya ya batta da gangan yake kuma faɗa da ita shine ilhadi wa zaril lazina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malu daka al ilhad huwa al mailu an ƙasdan karkace ma gaskiya da gangan shi ake kira al ilhad at ta'til mun yi ta'rifin shi shine adamu isbati sifa au isbati ba'daha duna ba'din kore ma Allah wasu shashin siffofi ko kore ma Allah siffofinsa gaba ɗaya a tashbihu Isbatul, misli lishay'i musawiyan lahu min kulli jihad min ba'd jihad Isbatul, misli lishay'i musawiyan lahu min ba'd jihad ka tabbatar ma da wani sifa irin ta wani kace sun yi kama amma ta bangare kaza shi ake kira tashbihi ka ce wane da wane sun yi kama amma ta ɓangaren tsawo ko ta ɓangaren fari ko ta ɓangaren halaye ko ta ɓangaren ɗabi'a wannan a larabci ake kira at-tashbih isbatul misli li shay'i musawiyan lahu min ba'd al me bin sa shine at-tamthil isbatul misli li shay'i musawiyan lahu min kulli al min kulli in ka ce wane yumathilu wane to sun yi daidai ta kowace fuska shine a tamthil da Allah ya ce laita ka mislihi shay at-tamthil ithbatul misli li shay'i musawiyan lahu min kulli jihad wa tashbihu ithbatul misli li shay'i musawiyan lahu min ba'd al-jihad sannan tawil ikhrajul lafzi an zahirihi dalilin yudda'a إخراج اللفظ عن ظاهره بدليل يدعى إن كان الدليل حقا فالتأويل حقا ومقبول وإن كان التأويل باطلا ف... وإن كان الإخراج باطلا فالتأويل مردود غير مقبول شنو التأويل إخراج اللفظ عن ظاهره بدليل يدعى زي ما قلنا كشكشن تأويل التكييف هو السؤال بصيغة كيف a ce maka ar-rahmanu alal arshi stawa ka ce kaifa stawa to wannan kaifan da kace shi ake kira as-su'al bi sigati kaifa a gaya maka sunan Allah ko sifar Allah ko aikin Allah ka ce yaya yake yi to wai gaya maka wa ya san yadda yake yi din in ba shi ba shi ya san yadda yake yi ko ba haka ba wannan shi ake kira wannan at-tahrif tahrifun nafs akwai tahrifun nafsi akwai kuma tariful ma'ana shi ma za a yi bayanin kashe-kashen sa a gaba za mu ta maimaita waɗannan a cikin karatu har kowa su zauna masa a cikin kwakwalwarsa yadda zai iya ba da amsa su duk da ya haɗu da su a cikin karatu insha Allah ta'ala ahalin من أهل التعطيل والتعطيل إخراج عدم إثبات Isbati أو Haduna بعضها دون بعض كوري وألا شاش ko kore ma Allah sufofinsa gabaki daya to masu wannan suna cewa qalu inna allaha ta'ala sami'un bila sam'in basirun bila basarin wa azizun bila izzatin wa hakaza haka waɗannan su ma batattu ne wa allalu zalika sun kafa hujja akan haka bi anna thubuta sifati yastalzimu ta'addudal qudama kaji falsafal su wai in ka tabbatawa da Allah sufofi da dama to ka nuna abubuwa da dama suna nan tuntuntuni ba Allah shi kadai bane kenan da shi da sunansa da shi da sifarsa ban da hauka sifa daban ne suna daban suna daban sifa daban kuma mai sunan daban sunan daban kuma sifar daban mai sifar daban wa yake ganin sifa yanzu hakuri misali ina hakuri ba sai dai mai hakuri ba hakurin shi kadai ba ka iya ware shi ba ilimi ina ilimi yake shi kadai a ce wannan tarin ilimi ne gashi sai dai mai ilimi kuma a ga ilimin amma ba za a iya ware ilimi daban mai ilimi daban ba gaskiya ina tarin gaskiya buhunta ko kwananta sai dai a ce mai gaskiya ita kaɗai ba za a iya ware ta daga mai ita ba da haka sifa ba ta zamo daban saboda ma'ana ce kawai ba zati ne da ake ganinsa da ido ba aiki ne kawai da sifa wa amma sam'u mala ce dalili ko na hankali fa inna Allah ta'ala wasafa nafsahu bi awsafin kathiratin Allah ya siffanta kansa da siffofi masu tarin yawa ma annahu al-wahidul ahad tare da cewa shi kadai ne makadaici qala fa qala ta'ala inna batasha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal gafurul wadud dhul 'arshil majid fa'alun lima yurid duk wannan sufofi ne na Allah Allah ce inna batsha rabbika la shadidun lalle kamun Allah ka mai tsanani ne kamun Allah mai tsanani ne ka guji kamun Allah innahu tabbas shi Allah huwa yubdi'u shi yake farar da abu daga babu shi ake kira al wa wat takwin min al'adam adam shi halku ma'anarsa biyu ce kamar da muka bayani a baya na farko tahwilu hawilu min suratin ila ukura na biyu ijadu shay'i min adami samar da abu daga babu wa zai iya samar da babu ta koma akwai akwai ta koma babu dan adam baya iya mai da babu akwai ya mai da akwai babu baya iyawa yanzu ka sa mutum a gaba ka ɗaga man murfin kaset ɗin nan ka ce ya mai da shi babu ya zai mai da shi babu in ya ƙona shi toka zai koma ta kuma tokan sai ta koma mai ita ma ya zai rasar da ita sai dai ta shiga cin wani abu ko ta tafi cin wani abu amma ba za a ce an neme ta an rasa ba an ƙona shi ya zama toka an kaɗe tokar tokar da tana nan samar da abu daga babu da kuma rasa da abu ya koma babu ba mai yin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala amma tahwilu shay'i min suratin ila ukhra canza abu daga wani abu ya koma wani abu wannan dan adam ma Allah ya bashi fasahar yin haka kuma ya sa mai iyakar fasahar ta ita ma fasahar tana da iyaka akwai inda ta wuce kuma sai kaga an tsaya ba a sani ba to mala yace wa yu'idu shi yake maido da halitta wa huwa al-ghafuru shine mai yin gafara al-wadud mai nuna soyayya ga waɗanda suke sonsa. sa zul arshil majidu shine ma'abocin al-arshi al-majidu shine mai girma abin girmamawa fa'alun mai yawan aikatawa lima ga abin da ya ga damar aikatawa al-irada ash-shar'iyya wal irada al-kawniyya wa qala ta'ala سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحرى الله تسبح اسم كي تسبيه مسونا ربك الأعلى ما هل تشنك ما في دوكك وكي تسبيه دسونا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal al subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama ka kai wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sabbaha lillah yusabbihu lillah sabbih isma rabbika subhana duk wannan yazo alqur'ani ko alladhi khalaqa fasawwa wanda ya halitta ya daidaita halittar kowa gwargwadon yadda Allah ya so ya tsara shi wallazi qaddara wanda ya kaddara komai ya zama yadda ya so kamar yadda ya so a inda ya so fahada kuma ya shiryar da abin yadda zai rayu hidaya kenan al-mutlaqa al-amma al-shamila li jami'il makhluqat wallazi akhraja al-mar'a wanda ya fitar da makiyaya inda za a je a kiwo a ci abinci faja'alahu gusa'an kuma ya sanya shi mai gusa'an ahawa mai baki baki ففي هذه الآيات الكريمة ففي هذه الآيات الكريمة ما لا يأتي أتشم ودنن آيوي ما سجرما أوصاف كثيرة غاسبو في ما سيوا لموصوف واحد game sifa ɗaya shine Allah lam yalzam min thubutiha ta'addud al tabbatar da ita bai nuna bayan Allah kuma akwai wani abu da can titir ba a Allah ne da sifarsa kawai wa ammal aqlu a cikin hankali kuma bali anna sifati laysat zawatun ba'ina anil mawsufi malace siffofi ba wasu zati ne ba abin nisantawa ga wanda ake siffanta shi da su hatta yalzama min thubutiha at-ta'addud balle ma a ce za a samu kididdiguwa ko a samu ɗaiɗaikuwa ko ƙaruwa ko yawaituwa wa inna ma hiya min sifatin man ittasafa biha wanda yace sifa ce ta wanda ya siffatu da ita fa hiya qa'imatun bihi ta tsaya ne da shi in akwai shi akwai ta in babu shi babu ita wa kullu mawjudin duk wani saman mai fala budda lahu min ta'addudi sifatihi dole a same shi da siffofi daban-daban a ce wane mai hakuri ne mai gaskiya ne mai fada ne mai rowa ne ahlus sunna ne dogo ne kakkarfa ne jarimi ne amma yana da yawan kuka siffofin nan da aka haɗa masa duk ai siffofi ne da in akwai shi akwai su in babu shi ba za a samu ko sifa ɗaya ba fala budda min ta'addudi sifatihi fa fihi sifatul wujud yana da siffa ta samuwa wa kaunuhu wajibul wujud shi kuma wajibin samuwa ne au mumkinul wujud ko kuma mai yiwuwar samuwa ne za a iya samar da shi ko a ki samar da shi wa kaunuhu aynan qa'iman bi nafsihi sannan gashi akan karan kansa in ya taba shi zai ji akwai shi kowa ya taba shi zai ji shi din akwai shi da haka shi samun mene tunda in ya taba zai ji abin akwai abu amma aka ce taba karatu zai tabu amma kai an taba ka za a ji akwai ka an taba ce eh ga abin nan saman mene akwai shi na taba shi ma na ji shi amma taba karatunsa zai wuya tunda karatun ba abu ne da za a iya tara shi ba balle a zuke shi daga wani a dura ma wani aw wasfan fi ghairihi ko kuma sifa ne a cikin waninsa wa bi hadha aidan ulima anna dahara laysa min asma'illahi ta'ala tanan ne aka san ad-daharu ba suna ne na Allah ba da Allah ya ce wa anna yana nufin ni ke juya zamani ba wai ni ne zamanin ba li'annahu ismun jamidun dan suna ne daskararre bushashe wanda ba tsago komai daga cikinsa ba la yatadammanu ma'ana yulhiquhu bil asma'il husna bai tattaro wata sifa ba ko wata ma'ana ba wacce za ta sa a riskar da shi cikin sunayen Allah mafiya kyawu ismun اسم للوقت zaman. sannan addaharu suna ne na lokaci da zamani Kalallahu ta'ala an munkiri ba'th Allah yana ba mu labarin masu inkarin tashin alkiyama wasu taron arna ne su a gurin su wai daga duniya an gama wani ya cuci wani wani ya daki wani wani ya mutu ba daidai ba wani ya yi daidai wai shi shikenan daga nan an gama har suka zo suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamaba'uthuna halkan jadida a idza in mun mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa wa izaman muka zama ƙashi a inna na halkan jadida yanzu mu za a halicce mu a mai da mu sabuwar halitta suka tambayi manzo Allah sai Allah ya ce qul kunu hijaratan aw hadida ku zama hijaratan shine dutse au hadidan ko ƙarfi a shikenan ba da su suna tambaya ne in mun zama ƙasa mun zama ƙashi za a tashe mu Allah ya ce ku zama dutse da ƙarfi ba shikenan ba au khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ta halitta da take muku girma a zuciyarku ba za ta tashi ba fa sayquluna man yu'iduna to wa zai maido da mu amsa ce mai sauki kulil ladzi fatarakum awwala marra kace wanda ya samar da ku a farko shi zai dawo da ku sayunjizuna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa za su girgiza kai su ce yaushe za a yi Kul asa an yakuna qariba kace ya kusa ya zama kusa ne mai sauki ai qala man yuhyil idama wa ramim ka cewa zai raya kashi bayan ya rududdige sai ya ce me qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim ce wanda ya samar da ita a karan farko shi masani ne da dukkan halitta a iza fil ardi a inna lafi khalqin jadid in muka bace a ban kasa muka zama kasa muka hade da kasa za mu komo halitta abu ne mai sauki yanzu wani da ya wuce au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawmin qala bal labista mi'ata amin wani ne ya wuce alƙarya ya ga an rugurguza ta ta zamo eh, upside down ra'asan ala akibin ƙasa ya koma sama sama ya koma ƙasa ta rugurguje sai tsaya yana mamaki don ya san babban gari ne da sai ce anna yuhyi hazihi Allah ba'da ya yaya Allah zai raya ƙasar nan bayan ta rugurguje fa hullahu mai ata amin sai Allah ya ce faɗi ka mutu a nan shekara ɗari sun ba bayan shekara ɗari Allah ya dawo madaransa ya tambaye shi kam labista kwananka nawa a nan qala labistu yawman aw ba'da yawmin yace ina jin ko nayi kwana daya ko kuma nayi awa goma sha biyu qala yace bal labistu ya amin shekarar ka ɗari an fanzu ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna amma a tsawon shekara ɗarin ka kalli abincin ka yana nan bai lalace ba an sa sinadarin da ba zai lalace ba an riƙe shi shekara ɗari yana nan bai ko ɗiminsa ma bai huce ba sannan lokaci guda wanzu ila himarika wani na wali naj'alaka ayatan linnas sannan ka kalli ka shi kuma ya mutu ya riɓe ya zama ƙasa kaifa sun thumma su lahama yaya za mu tashi ka mu lullube fatarsa da namansa da tsokarsa da kashinsa da ɓargonsa mu mai da shi jaki mai rai falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir da yana shakka anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha sai aka nuna ma aya akan abu uku da shi da jakinsa da abincinsa shi a shekara ɗari bai ji yunwa ba a shekara ɗarin nan bai tsufa ba yadda ya kwanta haka ya tashi a shekara ɗarin nan bai nemi juyawa ba a shekara ɗarin nan da damuna da rani duk bai tashe shi ba da ruwa da iska duk bata tashe shi ba a shekara ɗari an haihu an mutu an haihu an mutu shi yana ta bacci kuma ya tashi yadda yake sannan a shekara ɗarin nan an riƙe abincinsa bai lalace ba bai huce ba a shekara ɗarin nan an kashe jakinsa an narkar da jakin fatarsa da namansa da ƙashinsa ya narke ya bi ƙasa babu shi sannan sai ga ana tattaro naman ana tattaro ƙashin ana tattaro gashin ana tattaro tsokar da kayan cikin aka haɗa majakin ya miƙe ya haliniya ya hau jakinsa ya to shi yasa Allah ya ba wa masu inkarin za a yi tashin alkiyama amsa da wannan wa qalu suka ce ma hiya illa hayatuna dunya wannan ba komai bane face rayuwar mu ce ta duniya namutu wa nahya ay yamutu ba'duna wa yahya ba'dun wasu su mutu wasu su rayu wasu su haifu wasu su mutu su kuma su rayu su ma su haifi ƴaƴansu su mutu kawai mutuwa ce da rayuwa ba wani abu wa ma yuhlikuna illa daharu ba abin da ke halaka mu sai yau da gobe innal jadidain idza mastawlaya ala jadidin adna ya hulil bila wai sabo da sabo in suna maimaituwa akan sabo sai su tsofar da shi su basu su tsofa ba shine dare da rana yau dare ya zo rana ta zo dare ya zo rana ta zo jadidai ne kenan idza mastawla ya ala jadidin adana yahu lil bila to mala yace yuriduna mururan layali wal ayyam suna nufin wucewar darare da kuma ranaku suke halaka su ba wai Allah bane ji su arna wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallam قال wa عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر dan adam yana cutata yana zagin zamani kuma ni ne zamani biyadil amru al'amari duka yana hannuna shar'an wa kaunan uqallibu laila wan nahara ni nake juya dare nake juya rana yukawwiru laila ala nahari wa yukawwiru nahara ala laili wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar yuliju al-laila fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-lail يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فلا يدل wannan baya nuni ala anna dahara min asma'illahi ta'ala wannan hadisin baya nuni cewa ad-daharu suna ne na Allah wa zalika anna alladhina yasubbuna ad-dahara waɗanda suke zagin zamani inna ma yuriduna zaman suna nufin zamani allazi huwa mahallul hawadith wanda nan ne abubuwa suke faruwa wani ya maka daɗi wani bai ma daɗi ba wata ranka samu wata ranka rasa wata ran kai dariya wata ran kai kuka wata ran kai farin ciki wata ran kai bakin ciki wata ran ayi ma mutuwa wata ran kai ka mutu wani na mutuwa wani na zuwa a lokacin da ake cewa wane ya mutu sai ka ji ana cewa an haifuwa ne lokacin da ka tafi asibiti don ka kwanta kuma an sallami wani ka ji duniya ke ka yi tagumi ka faɗi wani yana murna ya ci riba an kori wani daga aiki a lokaci guda an ɗauki wani ko ba haka ake ta yi ba wani yana kuka abu ya masa wani kuma a lokacin dariya yake haka Allah baya sa duniya kuka gaba ɗaya lokacin da ka ji baka samu ba a lokacin wani ya samu in ka ce abu ya cakuɗe wani kuma a lokacin ya haɗe eh, shi bai cakuɗe ba in ka ce abubuwa sun yi zafi to wani kuma a lokacin sun yi sanyi in ka ce ka shiga uku wani kuma ya fito daga uku <laughs> shi fitowa ya ba shiga ya ba to haka rayuwar take gudana wa man asha fi dunya fala budda an yara min al-aish ma yasfu wa ma yatakaddaru sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa suqumun wa afiya wanda ya rayu a duniya sai ya ji da daɗi sai ya ji ba daɗi sai ya ji samu sai ya ji rashi sai ya haɗu da wanda yake so sai ya rabu da wanda yake so sai ya shiga wata ran bai fito ba sai ya fito wata ran bai shiga ba haka duniyar take ka fito kana zan dawo sai dai a da da kai ka shiga kana sai na fito sai dai a fito da kai haka ake ta tafiya ba kuma yadda zaka ka kauce ma wannan tsarin sai ka jira kawai lokaci shi yasa wanda suke zagin zamani abinda suke nufi huwa mahallul hawadith la yuriduna Allah ta'ala ba wai Allah suke nufi ba fa yakunu ma'ana qawlihi wa ana ad-dahru ma fassarahu bi qawlihi bi yadi al-amru uqallibu al-layla wan-nahara da Allah ya ce al'amari na hannuna ni nake juya dare da rana fa huwa subhanahu khaliqud dahari Allah shi ya halicci zamani wa ma fihi da abin da ke cikin zamani din wa bayyana annahu yuqallibu al-laila wan nahara ya bayyana mana cewa shi yake jujjuya dare da rana wa huma ad wanda waɗannan abubuwan guda biyu su ake kira ad-dahru wala yumkinu an yakuna al-muqallibu bi kasri lami huwa al-muqallabu bi fathiha mai juyawa da wanda ake juyawa ai ba su zama ɗaya ba zamanin da mai juya zamanin ɗaya ne zamanin shine zamanin mai juya zamanin kuma shine Allah al-muqallib wal muqallab ya muqallib al-qulub sabbit qulubana ala dinika wa bihadha tabayyana da wannan ne ya tabbata annahu yamtani'u an yakuna ad-dahru min fi hadal hadisi muradan bihi Allah subhanahu wa ta'ala ba ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala da shi ba shi yasa malamai suka hana zagin zamani suka ce in abu bai ma daɗi ba ka ce Allah ya Allah ya hukunta haka ka karɓa ka yadda ka aminta ka kuma yarda har Allah ya kawo maka canji ma kaka ce wannan zamani ko wannan lokaci domin akwai hatsari guda biyu in zagin da kai wa zamani din kana nufin mai juya zamanin ya koma kan Allah in kuma zamanin ka zaga to kuma zagin ya koma kan wanda ya halicce shi duk dai akwai laifi ta kowace fuska da hatsari mai girma alqaidatu as-salisatu malai ce ka'ida ta uku asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umurin ahaduha thubut zalikal ism lillahi azza wa jalla الثاني ثبوت الصفة التي التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها sunan Allah iri biyu ne dangane ga ma'anar da yake nunawa a cikin nahawun Hausa akwai aikatau da karɓau aikatau shine fa'il karɓau shine maf'ulin bihi to sifa iri biyu ce yanzu aka ce wane ya ci kaga sifar ta tsallaka kan abinci amma ka ce wani ya gamsu kan me ta koma kansa to sifar Allah iri biyu ce idan aka ce alhayyu wannan sifar ta tsaya kan Allah almuhuyi fa mai raya wani ta fada kan wani kenan almuhuyi tana da makulin bihi kenan yuhyil mauta ga ta fada kan waɗanda aka raya in ka ce na bashi kaga mai bayarwar da mai karba da kuma ita aikin bayarwar da ka ga ka cewa Allah mai kyauta ai ba zai yi a samu mai kyauta ba sai in akwai mai karɓar kyauta sai kuma in akwai kyautar to idan sunan Allah kan an ce alhayyu wannan sunan me yake nunawa rayuwar Allah shi akan kansa almuhuyifa mai raya waninsa kaga kenan almuhyi suna ne mai tsallakawa alhayyu kuma suna ne mai takaitawa akan wanda aka siffanta shi da shi to shine waɗannan sunayen guda biyu kowane suna ka lura da shi an ce as-sami'u mai tsallakawa ne ko mai tsayawa ne as-sami'u mai tsallakawa ne saboda sai ka ji wani abu kake zama as-sami'u ko amma aka ce alhayyu mai tsayawa ne ba mai tsalla fa mai tsallakawa ne al mai tsallakawa ne saboda sai wani ya yi tuban an karba ko bai yi ba dai ana iya karba an nuna ana iya karba daga wani ka gani to sunayen Allah biyun nan ne duk sunan da ya fado maka zaka ga ko yana wannan layin ko yana wannan layin kamar yadda ake da wato alfi'ilul lazim da alfi'ilul muta'addi shine ko lazim wal muta'addi lazim fi'ilin da yake tsayawa akan wanda ya shi kawai al shi ne fi'ilin da yake tsallakawa zuwa ga wani shine yace walihaza istadalla ahlul ilmi ala suqutil haddi da wannan ne malamai suka kafa hujja akan faduwar haddi an qutta at-tariqi bit yan fashi da makami in suka tuba to haddi ya sauka a kansu istadallu ala zalika biqaulihi ta'ala illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim Allah ya ce sai waɗanda suka tuba kafin ku samu iko kama su a samu iko a kansu a kama su ko a kashe su fa'alamu to ku sani Laha, tabbas Allah gafurun wani irin suna ne gafurun muta'addi ne ko lazim muta'addi ne rahimun muta'addi ko lazim muta'addi to da ka tadammana tadammana salasatu umuri na farko subutul ism lillah na biyu subutu sifa lillah na uku subutu hukumi hawa muku muqtadaha lillah ma'ana sunan ya tabbata ga Allah siffar da ke ɗauke da ita ma ta tabbata ga Allah sannan hukuncin tsallakawa sunan ya aiki akan wani shi ma ya tabbata ga Allah subhanahu wataala la'anna za ha al-ithmaini malace domin abinda waɗannan sunaye guda biyu suke tabbatarwa an kuna Allah ta'ala qad ghafara lahum dhunubahum Allah ya gafarta musu zunubansu wa rahimahum kuma ya ji kansu bi isqatil hadd anhum ta hanyar saryan musu da haddi misalu zalika as-sami'u yatadammanu isbat as-sami' isman lillahi ta'ala in kace wa Allah as-sami'u shi ma ya hada abubuwa uku na farko sunan ya tabbata ga Allah me sunan as-sami'u sifar da ke cikin sunan ta tabbata ga Allah me tace me as-sam'u sannan hukuncin ya tabbata ga Allah shine me yasma'u yana ji din in ka ce algafuru sunan ya tabbata ga Allah algafuru sifa ta tabbata ga Allah almaghfira sannan ya gafiru hukuncinta shi ma ya tabbata ga Allah wa isbatu sam'i sifatul sifatul lahu wa isbatu hukmi zalika wa muqtadahu wa huwa annahu yasma'u sirra wa najwa Allah yana jin abinda aka a asirce kuma yana jin abinda yake koyi da haka in ka yarda Allah as-sami'u ne ya zai tasiri a cikin rayuwarka in ka yarda Allah al-basiru ne za ga tasirin sa a cikin rayuwarka tasirin as-sami'u akwai tsoratarwa a ciki akwai kuma kwadaitarwa a ciki idan abin kirki kake yi wa huwa sami'u Allah ya ji abin kirkin idan abin tsiya kake wa huwa sami'u Allah ya ji abin tsiyar Sadaka yardarka da cewa Allah yana jinka, ai shi yake kyautata rayuwarka ya tsaita ta akan hanya madaidaiciya. Ba shi ne ba ka ce wani mutum ɓarawo yana shiga rumbu yana sata, amma akwai mai tsare masa, don satar rumbu ba za ta yi ba sai da mai kallewa. Saboda haka sai mai kalle masa ɗin ya yi tafiya, sai ɗauko ɗansa ya ce ma ɗan bai gaya wa ɗan sata zai ba, sai ajiye shi akan kwana. yace masa in kaga ana kallo na ka gaya mun sai dai shiga rumbun ya sa igiya ya fara daura hatsin sai dan yace baba ana ganin ka sai fito da gudu yazo yace wa yake gani na sai yace Allah yana ganin ka baba sai kuma ya sakato lakato da shi tsoro ya kama shi kuma ce saboda tun muna makaranta aka ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi yasa na gaya ma baba tunda ka ce duk wanda yake ganin ka baka ce banda Allah ba shi yasa na ce Allah yana ganin ka to kun ga tasirin wannan yana gyara rayuwar mutane tasirin imani da sunayen Allah masu tsallakawa yana gyara rayuwar mutane idan al'azizu ka yadda da cewa Allah shine al'azizu kuma izza sifa ce ta Allah kuma yu'izzu man yasha'u to ba za ka ji tsoron wani ya kaskanta ka ba kowaye a duniya bai isa ya kaskanta ka ba in Allah ya ɗaukaka ka in ka yadda Allah shine mai alwahabu ka yadda alwahabu ismun lillahi ta'ala alhibatu sifatun lillahi ta'ala yahabu liman yasha'u hukumu hawa muqtada wa in dallat ala wasfin غير متعد تضمنت أمرين idan kuma sunan Allah bai zamo suna ne mai tsallakawa ba to sai tattaro abubuwa guda biyu kawai maimakon uku A ahaduhuma thubutu zalikal ismu lillahi azza wa jalla tabbatuwar sunan ga Allah الثاني ثبوت الصفة halin تضمنها azza wa jalla. tattaro sifa ɗin da ya tattaro a tabbatar da ita ga Allah shi kaga bai tsallakawa da haka ba za a yi masa hukuncin tsallakawa ba me misalinsa, misalu zalika alhayyu wa huwa alhayyu in kace alhayyu me kake ji a zuciyarka cewa sunan Allah alhayyu kuma Allah sifatul hayat sabita lillahi ta'ala kenan kawai amma almuhyi fa abu uku kake ji almuhuyi ismun lillahi ta'ala ihya sifatul lillahi ta'ala yuhuyi man yasha'u hukumuha wa muqtadaha to haka kowane suna yake tafiya a scale biyu ake dora shi in muta'addi ne ya tadamman salasata umurin in lazim ne ya tadamman amrani amraini shine ko to waɗannan sune abubuwa guda biyu isbatul hayy isman lillahi azza wa jalla wa isbatus sifa hayati sifatan lahu subhanahu wa ta'ala القاعدة الرابعة ƙa'ida ta hudu dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi kunu, bil mutabaqati wa bil tadammuni wa bil iltizami zan mana ta'arifin waɗannan abuwa guda uku saboda su abubuwa ne na hankali zan ba mu misalin da zai kusanto mana da shi amma sai mutum yana da hangen nesa zai saurin ganewa idan aka ce ga gida kowane gida sunansa gida gidan sunansa gida to a cikin gidan meye gida na? to ai ka ce ɗakuna kenan ɗakuna sunansa ɗakuna gidan da ba mutane ba gida ba ne ke ginin shine gidan to da me da me ginin ya tattaro yawwa katangu da tagogi da rufi sai sun haɗu za a ce gida to da an ce gida abinda zai faɗo ma a zuciyarka abu uku na farko akwai mai gini duk da ba ambace shi ba ka san gida ba zai samu ba sai an gina shi na biyu gidan nan ko ba a faɗa ba ya tattaro abubuwa guda uku akwai katangu dan gidan da ba katangu rumfa ne ko ba haka ba sannan akwai rufi gidan da ba rufi kuma kango ne sannan akwai tagogi da ƙofofi gidan da ba ɗaki ba ƙofofi da tagogi kuma sito ne sai ya cika waɗannan akwai gurin shiga akwai gurin fita akwai taga sannan akwai rufi sannan akwai katangu in kai katanga kawai ba gida sunan ta rumfa in kai kuma katangu ba rufi sunan ta kango in kuma kai katangu kai rufi ba kai kofa ba ba kai window ba <laughs> ya zama su to ko ɗakin burodi ko to wannan shine to shi yasa akwai abinda in an ambace su kamar yanzu aka ce wani ya yi ma wani operation a asibitin Aminu Kano Teaching Hospital ko ba faɗi komai ba likita ne kuma ya yi karatun likita kuma ya ci jarabar likita kuma an ɗauke shi aiki ko ba an faɗce su ba waɗannan suna nuna akwai su ko ba haka ba to akwai abin da in an ambace shi kai kuma za ka iya halarto abin da ke karkashinsa ko da ba ambace shi ba yanzu aka cewa Allah mai halitta ne shi kansa sunan mai halitta ya nuna ba za a iya halitta ba sai wani abu bi ya samu shine ilimi da iko cewa Allah mai halitta ne shi kansa sunan mai halitta ya nuna ba za a iya halitta ba sai wani abu bi ya samu shine ilimi da iko ko halitta za ta yi ba ilimi ba iko kenan kaga sunan alhayyu ya jawo wasu sunayen sun karu shine ne alilmu wal da haka duk wanda yake al-khaliq la budda an yakuna aliman qadira saboda la yastati an ya yakhluqa shay'an bi gairi ilmin wa qudrati ba zai yi kai abu ba ilimin sa ba kuma ikon yin sa mun gane ko to wasu sunayen na Allah in an ambace su to suna jawo wasu sunayen na Allah sannan wani sunan yana nuni zuwa ga wani sunan ko da ba ambace shi ba saboda alakar su kamar yanzu aka ce wane ya zo ai ba sai an ce da kafarsa da hannayensa ba ai ba zai iya zo ba ba waɗannan ko ba haka ba in an ce wane ya magana ba sai an ce da bakinsa ba so da ba a magana sai da baki in an ce wane yana saurare ba sai ka ƙara cewa da kuma kunnensa ba an san ba a saurare sai da kunne to abubuwan da ba a bukata an ce wane ya zo da kansa sai ka ce kafafa ba ka tambaya ba zai zo da kai ne ba kafa a gida yawwa to wannan shine dalalatu tadammun wal iltizam wanda kuka rike wannan bayanin da za a yi za a gane yace sunayen Allah dilalatu asma'illahi ta'ala nunin da sunayen Allah suke yi ala zatihi a bisa zatin Allah wa sifatihi da sifofin Allah dama zati ne da sifa takunu bil mutabaqa wataran kan zamo da mutabaka wato ta daidai da daidai wa bil tadammun wata ta tattaro wani abun ya shiga ciki wa bil iltizam wata kuma ta nuna samuwar wani abu dole dole ta yi nuni zuwa ga wani abin da ko ba ambace shi ba dole akwai shi misalu zalika misalin sunan da ya hada waɗannan abubuwan guda uku alkhaliku ya dullu ala zatillah saboda Allah shine alkhalik kenan sunan alkhalik yana nuni zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ala sifatil khalqi bil sannan yana nuni zuwa ga sifar Allah bil mutabaqati da dacewa ko wa yadullu ala zati wahadaha, kuma yana nuni zuwa ga zatin Allah wa ala sifatil khalqi wahadaha, kuma yana nuni zuwa ga siffar halitta bitadammun da tattarowa wa yadullu ala sifatayil ilmi wal qudrati bil iltizam kuma yana nuna lalle akwai ilimi da kudura sunan alkhaliqu ya haɗa abu uku na farko alkhaliqu sunan Allah ne alkhalq samar da halitta kuma sifa ce ta Allah sannan yin halitta kuma aiki ne na Allah wanda shi kuma sai da ilimi da kudura kun gane ko yace wa haza zakara Allah dan haka Allah ya ambaci khalqas samawati wal ardh halittar sammai da ƙasa qala sai yace li ta'lamu dan ku san annallaha ala kulli shay'in qadir dan ku san Allah mai iko ne akan komai kun ga iko ya fito ko saboda yace li ta'lamu dan ku san annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma ku san Allah ya kewaye da sani da dukkan komai duk komai yana cikin sanin Allah ba wani abin da Allah bai san shi ba don haka ilimi da kudura waɗannan ayoyin guda biyu suka nuna mana wa dilalatul iltizam ita kuma dilalatul iltizam mufidatun jiddan li talibul ilmi yace tana taimakawa dalibin ilimi mutum in ya san dilalatul iltizam zai iya kama dan bid'a ko ta yaya yanzu misali idan dan bid'a yace Allah yana ko ina da zatinsa yana ko ina da zatinsa to ka iya kama shi da abu uku na ɗaya yana ko ina ai bai yana sama dan me zai ce to baya sama tunda ko ina ma sama tana ciki shi abin da ya ga dama babu kuma karewa ga ayyukansa da kuma maganganunsa kama ƙala ta'ala qul law kana al midadan li rabbi lanafidal al ƙabla qabla an da kalimatu rabbi walau ina bi mislihi madada Allah ta'ala ce law kana al-bahru midadan kace da kogi sa zai zama tawada waɗannan manyan kogin guda bakwai na duniya ga Pacific Ocean ga Indian Ocean ga Atlantic ga Red Sea ga Mediterranean Sea ga Black Sea duk waɗannan manyan kogunan da suka kewaye duniya da za su zama tawada dukkan bishiyoyin duniya su zama alkalami a feke su a fara rubuta abin da Allah yake faɗa ba zai kare qabla an da kalimatu rabbi kuma yace walau ji'ina bi mislihi da za mu zo da misl mun ce misl isbatu misil li shay'in musawiyan lahu min kulli jihad a zo da kwatankwacin yawan su a ninka wasu kogunan guda bakwai su ma su zama tawada a ita rubutu ba za a kare kalmomin Allah ba wa qala law anna ma fil ardi min da duk abin da ke ban ƙasa na bishiya a kalamun za su zama alƙalama Walbaharu ya mudduhu kogi yana da ɗassa min ba'dihi sab'atu abhurin bayan sa ga manyan kogun duniya guda bakwai ma nafidat kalimatullah kalman Allah ba za ta kare ba saboda mai inna Allah azizun Allah mabuwayi ne sunan al'azizu a wani kaso za mu tashi aziz muta'addin ne ko lazim saboda me al'azizu ismun lillahi ta'ala izza sifatu lillahi ta'ala izzu man yasha'u hukumaha wa muqtada al-hakimu fa lazim ko muta'addi muta'addi al-hakimu suna ne na Allah hikima sifa ce ta Allah kuma yahkumu sannan hukumaha wa muqtada to kowane suna ka ɗauka a skelin da zaka dinga gane sunayen Allah kenan lazim da muta'addi wa hudusu ahad fi'ilihi faruwan ɗaiɗaikun ayyukansa ta'ala la yastalzimu naqasan fi haqqihi baya nuna tawaya shi yake nuna ma ɗaukakar Allah ta'ala yadda ayyukansa suke tafiya alhalatu thaniyatu an yuskara lahu wa yamtani at-talazum bainahu wa bain qawlihi a ambata masa magana ka tana bayuwa zuwa ga kaza yace a'a ba haka nake nufi ba misla an yaqula nafi lisifati kamar mai kore sifa ya faɗa liman yusbituha ga wanda yake tabbatar da sifa yalzamu min isbatika an yakuna Allah ta'ala mushabiha lil khalqi fi sifati zai iya ce ma dan bid'a in ka cewa Allah yana sakkowa to wace irin sakkowa ka ce irin ta Allah ko sakkowar da nace Allah yana maka irin ta Allah ba sakkowa irin ta halitta ni na san ta halitta amma ban san yadda ta Allah take kai in ka san yadda ta Allah take ba na farko dole ka yadda Allah yana sakkowa dan ya faɗa kuma dole ka yadda sakkowar Allah ba ta yi kama da sakkowa irin ta halitta ba dan shi ba halitta ba ne yaya zai saba da halitta a zatinsa kuma ya daidai da halitta a sifarsa in ba mahaukaci ba zai faɗi wannan Allah ya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq yanzu mai yin halitta da wanda baya halitta za su yi daidai kai halitta ka akai to ya gaya ma wanda ya halicce ka kamar ka ne in ka faɗi haka da wani ilimin da wani sanin da wace fahimtar da wani hankalin kawai ƙaunar ne bila ilimi sannan kuma kai kaɗai ne halitta halittu ne ba kuma sai da kai za ka ce ya eh, kama don me zai kama da kai saboda babu inda Allah ya kama da halittarsa babu inda halitta Allah ta kama da shi sai dai sunaye su zo ɗaya as-sami'u ne kuma as-sami'u ne sai dai jin irin namu wancan irin na Allah anan suka bambanta jin Allah irin na Allah jin halitta irin na halitta yanzu na zo na rubuta yadu ban raba ta ga kowa ba me fasarar wani iri ai hannun da yawa hannun giwa nake nufi ba kai mu hukunci ba sai na raba shi zuwa ga mai abin in nace hannu kawai na wuce nace me nake nufi ban ce hannun mutum ba ko hannun giwa ko hannun sauro ko hannun gizo-gizo don kowanne hannunsa ya bambanta da na wani giwa wanne ne hannunta hancinta ne kuma hannunta kaga halitta ce amma ga ta bambanta da kai da hanci take ci da hanci take sha da hanci take duka da hanci take kare bishiya kuma da hanci take shaka da hanci take ɗebo ruwa lokaci guda kuma da hancin take ɗaukowa ta saka a bakin hannu ne hanci ne a baki na nan makami ne kuma amma kuma halitta ce gashi ta bambanta da kai kai yanzu hancin ka yana iya kaiwa ya ɗauko ma wani abu to kai kanka halitta ɗin kuna da bambanci to ina ga kuma Allah subhanahu wataala da ya samar da halitta saboda haka idan na ce yad yana da bambancin ce yadullah to yadullah hannun Allah ba wanda zai san yadda hannun nan take sai wanda ya san yadda Allah yake ko in na ce yadul ba'ir to wanda ya san ba'ir ya san hannunsa in na ce yadul fili wanda ya san fili ya san hannunta ko in na ce yadul ba'uda wanda ya san ba'uda ya san hannunta to haka kowane abu ya liku bihi kowa ya dace da yadda yake nan kalas shi sa malai ce ka rike waɗannan makaman domin da su ake ragargaza bid'a ta inda bid'a ya fito sai ka make shi ya gama yawon sa kaf sai ka rike shi ka ce akwai bambanci tsakanin mai halitta da wanda ya halitta ko babu tambayar da za ka yi maka to idan aka ce Allah ya istuwa'i istuwa'in Allah kai a gurinka istuwa'in irin na Allah ya ko irin na halitta yi in ya ce irin na halitta ya zama kafiri don ya siffanta Allah da halitta in kuma ce irin na Allah kai ka ce haka nake nufi ne an huta ba rigima irin na Allah dama muka ce yace to yaqulu annafi lisifati liman yusbituha yalzamu min isbatika an yakuna Allah ta'ala mushabihan lil khalqi fi sifatihi in dan bid'a yace ma in kace Allah yana sakkowa to sakkowa irin ta halitta kace a irin ta Allah wa yaqulu al musbitu la yalzamu zalika li anna sifatil khaliq mudafatun ilayhi domin siffar Allah abin ce zuwa gare shi li anna sifatil khaliqi mudafatun ilayhi wa lam tuzkar mutlaqa ba ambace ta sakakkiya ba hatta yumkina ma alzamta bihi har abin da kake lazumta min da shi yayiyu wa ala hadha fatakunu mukhtassa bihi ta keɓance Allah la'ikatun bihi ta dace da Allah kama annaka ayyuhan nafi lissifati kamar yadda kai mai kore sifa tusbitu lillahi ta'ala zatan kace Allah yana da zati watamna'u an yakuna mushabihan lil khalqi kuma a gurinka bai kama da halitta ba ko yayi fi zatihi a cikin zatinsa fa ayu farqin baina zati was sifati me bambanci tsakanin zati da sifa wa hukumul lazim fi hataini alhalataini zahirun anan a bayyane yake alhalatu thalitha an yakuna lazimu maskutan anhu lazimin ba a ambace shi ba fala yuzkaru bil iltizam ba ambace shi ta hanyar tabbatarwa ba wala in ko hanawa fa hukumuhu fi hadhihi al-hal alla yunsaba ila al ba za a dangana shi zuwa ga wanda ya faɗa ba li'annahu yahtamilu domin zai iya yiwa law zikira lahu da za a ambata masa an yaltazima bihi ya lazumtu da shi auyam yamna at-talazum ko kuma ya kila zamtuwa wa yahtamilu law zikira lahu da kuma za a gaya masa fata bayyana lahu luzumuhu wa butlanuhu ya nuna masa abin da maganarsa take lazumta da kuma bacinta an yarji'a ya koma an hi ga barin maganarsa li'anna fasadan lazim ya dullu ala fasadin malzum domin bacin lazim din yana nuna bacin malzum kuma yanzu idan mutum ya ce ga wani salati aywa annabi sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ya faɗi yadda za a yi masa salati ko bai faɗa ba shine tambaya ta farko dole ko ya ki ko so zai ce ya faɗa ka ce yawwa inda nake so kenan tunda ya faɗa yanzu mun samu abu biyu kenan da na annabi da wannan guda nawa kenan to biyun nan dole sai ɗayan uku ya faru kuma sai ka zaɓa dole wannan ya fi na annabi ko daidai yake da na annabi ko ƙasa yake da na annabi ko to wanne kai kake ji zai zaɓa domin maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda duk zai ce maganarsa ta fi ta annabi to sama yake da annabi wanda yace maganarsa daidai take da annabi to ya daidaita kansa da annabi wanda yace ƙasa take dama so muke ta da ƙasa shi ya huta mu huta ce to tunda a ƙasa take shi yasa muka ɗauta sama sannan in ka da shi a wannan sai ka ce akwai ƙari kuma ƙarin shi ne shi wannan salatin daga wace shekara aka fara shi dole zai in ya bai sani ban kai ka sani ka gaya mace to daga shekara ta ɗari biyar ko ta ɗari uku ko ta ɗari hudu ko ta ɗari bakwai aka fara kaga ɗari biyar ɗin baya duk sun yi addini sun mutu ba wannan me matsayin addini ko ɗaya kenan sai ka ce to tunda ya wuto ƙarni biyar ya nuna sahabbai annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina duk ba su san wannan ba to tambaya ta shine sun sani ko ba su sani ba in ya ce sun sani sai ka ce to ɓoyewa kenan suka yi har ƙarni biyar sai da wannan ya zo ya ce al'umma ya fito da shi kana tuhumar su da ɓoye addini in ya ce ba su sani bai ka ce to kenan malamin ka duk ya sani yanzu misali masu zargin mu ba ma maulidi an fara maulidi a karni na biyar kuma sun ce maulidi alama ce ta kana son annabi sannan manzan Allah ya shekara 63 a duniya arba'in kafin annabta ashirin da uku bayan annabta ishirin da uku ya yi sha uku a maka in an haɗa da arba'in ɗinsa hamsin da uku ya koma madina ya yi goma in an haɗa sittin da uku daidai ya koma ga Allah abubakar ya zo shekara biyu da wata biyu umar ya shekara sha biyu usman ya shekara sha biyu sayyidina ali ya shekara hudu sayyidina hasan ya shekara hudu sayyidina hasan ya zo ya wata shida aka haɗa shekara talatin ga ishirin da uku ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga fara masa annabta ga ta khalifofinsa 30 an hada nawa 53 daular umayya ta zo ta shekara 93 daular abbasiya ta zo ta 300 a duk wannan annabi ya ce khairun nasu karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum sai ka ce to ga wasu mutane zan kasa maka su gida biyar ka san farko wanda yafi kowa daraja yafi kowa kima yafi kowa girma yafi kowa matsayi a wajen Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko yayi umarni ayi ko ya ga sahabbai suna yi ya tabbatar komai kinsa ga Allah zai ce a sai ka ce Abubakar shine babban masoyin Annabi yayi yi gwamnatinsa shekara biyu watan Rabiul Awwal ya ce so biyu a gwamnatinsa yayi Maulidi sayyidina Umar yayi shekara goma sha biyu duk kowace shekara ana samun Rabiul Awwal yayi imam sayyidina usman ya shekara goma sha biyu duk shekara ana samun rabiul ya yayi sayyidina ali ya zo ya shekara hudu yayi sayyidina hasan ya zo yayi yayi to sai ka ce to bangaren annabi da sahabbai kenan duk kai da busi ba sai mu da kan malaman da ake ga sun fi kowa aiki a duniya su ne malaman mazhabobi guda hudu ka ce ina kalubalanta ka ka nuna min a cikin duk littafin da Imam Mali ya rubuta Imam Mali yana son Annabi ko ba son Annabi dole zai ce ma yana so sai ka ce to nuna min littafin sa ɗaya da yace wa min alamatu hubbun nabi iqamatul maulud ɗaya kawai Imam mali bai ba Imam Abu Hanifa bai ba Imam Shafi'i bai ba Imam Ahmad bai ba kai da suna son Annabi ko ba sa so kaga an gama da malaman mazhabobi guda hudu sai da malaman hadisi guda shida bukhari muslim turmuzi nisa'i ibn maja abu dauda wanda shi turmuzi yana cewa wanda ya mallaki littafin turmuzi kamar akwai annabi a gidansa yana magana so da yana jin duk wata sunna da ya kamata ya kawo iya iliminsa ya kawo amma babu babu maulidi sannan sai mu dawo malaman tafsiri ba an gama da sai a ce malaman tafsiri wa kai da shi a tafsiri na farko ibn jarir at-tabari shine ya kowa girma a cikin malaman sunna wanda ya tara tafsiri na biyu al-imam al-qurtubi mun yo kasa kasa mu ce al-imam a cikin jalalaini mun yo kasa kasa mu ce shehu abdullahi na gwandu a cikin littafinsa adwaul bayani. a littafinsa na Diya Tawil fi ma'anit Tanzil da Kifatu zuwa du'afa Sudan duk alittafan tafsirin nan waye ya zo fassara wata aya yace, ce hazihil aya tadullu ala iqamati maulidin nabi babu kenan a tafsiri to mu zo fuka ha'u tun daga ƙawa'idi ashmawi akhdari iziya risala aqrabu misbahu muktasar min awwalihi ila akiri, har babin shiga ban daki yayi ka duba iziya yace adabu dukhulil kala daga cikin ladabin ka shiga da kaza ka fito da kaza duk masu littattafan nan waye yayi babi yace wa min alamatu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam ay qabatul maulud kuma dama abin duk da ka samu a duniya ko dai ka ganshi a fikihu ko ka ganshi a hadisi ko ka ganshi alqur'ani sannan ashifa shine littafi mafi girma wanda aka wallafa don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fasali yayi fasali har sai da ya gaji amma babu inda tun farkon littafin har ƙarshensa da ya zo babin alamatu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam babu inda yace wa min alamati mahabbatihi ikamatul maulud kenan me ashifa yana son annabi ko ba son annabi me yasa ya gama ashifa kaf duk abin da ya shafi annabi sai da ya faɗa amma babu inda ya ce an so a yi maulidi kuma ashifa tana gidanka tana gidanmu ka nudo ba babin ka nuna mana mu ma muna karanta ashifa to shikenan ƙara wallahi da ca suka yi taron mu muke na bikin mu na samun dan abubuwan mu da ba mai fada da ku ba mai fada da ku ba wanda zai fada da ku amma ku ce alamar san annabi fa wajibi ne wanda ba san annabi kafiri ne ku ɗauko abin da aka kirkira ku ce kuma shine alamar san annabi kuma ku zalunci wani ku ce wanda baya yi baya san annabi wannan zaluncin ya yawa zalunci ne babba da kuma tabbatar da bid'a gashi yanzu duk manyan waɗanda muke gari sun fi kowa san annabi su ne ma aya ta sauka a kansu ta yabe su ta girmama su ba su yi ba sai bayan ƙarni na biyar wani sarki a misira kawai ya zo ya ce tun da kiristoci suna ba zai wa annabi isa mu zo mu yi wa annabi muhammadu shi kenan fa abin ya shigo duniya e kuwa kiristoci suna wa annabi isa mu mu yi wa annabi muhammadu na asalin abin ba wanda zai karyata wannan don rubutaccen abu ne sai dai in mukabir ne ko jahil ne ko ya karanta ya take ko bai karanta ba in ya karanta ya take da sauki in bai karanta ba ma da sauki so da wanda bai karanta abu ba hujja bane akan wanda ya karanta wanda kuma ya sani ya take ba hujja bane akan wanda ya sani ya bayani to kun ga wannan bin annabi sallallahu alaihi wasallam duk an yi ittifaki girmama annabi bin annabi koyi da annabi mutunta annabi san ƴaƴan gidan annabi san sahabban annabi kishin annabi sallallahu alaihi wasallama da kishin shi shine san annabi ba wani wanda yace kuma wa min alamatihi kaza kuma da za a yi kun san fuka ha'u duk abin da suka yadda za a yi sai sun faɗi ka'idar yin sai sun ce shurutuhu arkanuhu fara'iduhu makaruhatuhu sunanuhu mufsidatuhu sai sun ce ma daga cin abin da ke bata shi kaza hatta haji haji ai yafi maulidi amma akwai abin da yake bata shi ba haka kawai zaka je kai hajji yadda kaga dama ba sallah akwai abin da yake bata ta in ka shiga babun sallah sai an ce sallah tana da sharadi kaza tana da mustahabi tana da sunna tana da ja'izi akwai abin da ke bata ta akwai abin da ke gyara ta sallan ba kenan tana da sharuɗa shi wannan da shari'a ta ce a yi ba za ta faɗi yadda za a yi ba sai ta bari wani ya da daddare wani ya da safe wani ya awa uku ne wani ya awa hudu wani ya kwana wani ya kafin wata wani ya bayan wata ba lokaci ba yanayi ba kaifiya wani ya shi kadai maza kawai wani ai mata kawai wani ai mata da maza kawai wani ai dala'il kawai wani ai ishirina ko wani ai karatun qur'ani ko wani ai waka wani ai kowa ya yadda ya ga dama shari'a ba za ta faɗi cewa in za a yi sai ta ce ga yadda za a yi ka ai kaza ka ai kaza ai saboda abu ne na girmamawa na kuma soyayya dole ne a kiyaye ka'idodin da ba za a yi abin da zai bata soyayya ba sai a ce kakku kaza in yan mata sun zo a ware su ko za a hada su ga yadda za a hada su in za a ware su ga yadda za a ware su yanzu a aikin haji da aka yadda a hada ai an faɗi ka'idodin hadawar ko inda aka yadda a ware an faɗi ka'idodin ware wajen sallah an yadda a ware aka ce sahun da ya fi kowanne na gaba na maza tsawon da ya fi kowanne na can baya shi ne na mata kaga sallah da ta yadda a ware a nan ta faɗi yadda za a ware a hajji kuma da ta ce a haɗa ta faɗi yadda za a haɗa aka ce to in an haɗa ku falara fasa hajji fa wala fusuka wala jidala kaka ga kuma mata kusa da kai kuma ka dinga farfasa Allah ya ce babu duk an yi ittifaki fuqaha malikiya shafi'iya hanbaliya hanafiya zahiriya sauriya duka sun yi ittifaki wanda ya sadu da matarsa ana cikin aikin hajji hajjin ya ɓaci sai ya dawo shekara mai zuwa sun sai saboda shari'a ta karɓa dole ta faɗi doka to wannan kuna ku ba doka ba ka'ida ba yadda za a yi ba yadda za a gama ba lokacin farawa ba lokacin karewa fi sabilillahi kuma a ce ibada ne hakku tuhumu wanda bai ba in ga ba adalci a cikin wannan al'amari mu ba za mu yi ba ku ko ba za mu hana ku ba amma fa ba wanda zai ce na Allah ne nan ne za mu rigima don kun ce na Allah ne kuna tuhuma mu kenan ba mu ba Allah ba mu ko mu ga abin da za mu ba Allah a ciki ba mu annabi sallallahu alaihi wasallama girman sa da darajar sa a gurin mu yafi karfin mu dinga tuna shi so daya a wata ko a shekara ne ma ai mu ce girma annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayin sa sai so daya a shekara in aka yi aka watsa shi kenan matsayin annabi da darajarsa duk sakan guda ya kamata ka tunano ni'imar da Allah ya yi maka ta hanyar aiko annabi kai masa salati ka girmama shi yanzu ba ce muku muka yi wanda suka yi katun ɗan annabi a daina siyan kayansu har yanzu ba dan ba wanda ya fito ya ce a daina siyan kayan ƙasar Denmark saboda tayo annabi kaza kwa ja bakin sai shiru kun ga wannan duka ba ba shi bane ba shi bane wannan abubuwa so da haka in za ku yayan ku san annabi kullun za ku koya musu san annabi kullun ka tashi da safa ka nuna yaro daraja annabi da kimarsa da matsayinsa a wajen Allah kuma ka nuna ma ba shi da tsira duniya da lahira sai ya so annabi ya girmama annabi ya bi annabi so da biyayya da girmamawa a cimsa masa wannan amma ba shekara ko ku zo ku taro kuma taron ma na cuwa-cuwa don takarda ake samu a ba yaro wata uku wata hudu yana hadda kuma yazo ya hau mun bari ya karanta a ce ya haddace kuma an san an tsaye da karatu wata uku ana ko wata hudu ana haddace takarda ɗaya mai shafi ɗaya don a zuwa karanta jama'a kuma yanzu ana nan ana taron ko manyan yan mata suna gefe ana zaune ana hira dukkan bibiya gurin ka ga yadda ake yi to su waɗannan ba su da ka'ida kuma yanzu yanka ta tafi ta ce ta tafi maulidi ta kwana a wajen maulidi anya ta kwana a wajen maulidi ta je ko bata je ba in ta je ina ta tsaya ba ka'ida kawai sai a bake da san annabi a ta shigo da abubuwa addini in kai magana ce ba ka san annabi wanda fa ya ce ma wani baya san annabi fa ya kafirta shi kenan kuma in magana ku ce mun kafirta ku kuma kin annabi kafirci ne kuma ka kuma wani da shi saboda ya yin bikin da ka kirkiro wannan son zuciyan yi yawa wallahi saboda haka malam ya ce ami ami malam ya ce yawwa ya ce ƙulna ha za madfu'un wannan abin turewa ne bi annal insana basharun mutum mutum ne walaysa halatun walahu halatun nafsiyya wa kharijiyya yana da hali na ciki da na waje tujibu zuhul wacce take sa ya gafala an lazim gabarin lazim din maganarsa faqad wata ran zai gafala aw su ko ya rafkanuwa aw yangaliqu fikruhu ko tunaninsa ya toshe ya rufe aw kula alqawla ko ya faɗi magana fi madayiqil munazarat cikin wato kunci an takura shi cikin tattaunawa min gaira tafkirin ba tare da yayi tunani ba zai iya faɗan magana bai tunano abin da za ta haifar ba daga bayan an nuna masa sai ya gane fi lawazimihi wa nahwi zalika wallahi da maulidi alamar san annabi ne wallahi mu ba za mu dinga yin sa wata wata shekara shekara duk wata sai mun kira maulidi to kullum ma ya kamata yi amma kaga baya ciki ka ku girmama annabi ku so annabi ku bi annabi ku kara sunnar annabi ku mutunta matan annabi ku mutunta ƴaƴan annabi ku mutunta sahabban annabi shine alamar san annabi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wannan ya ce assalamu alaikum tambaya ta ita ce malam idan na zo wucewa a kasuwa ko cikin unguwa na ji ana sukar ahalus sunna malam na iya tsayawa na kare sunna ko kawai na wuce abina sukan sunna yana da bambanci da sukan ahalus sunna idan mutum ka je yana sukan sunna ka tsaya ka kare in ka je yana sukan ahalus sunna akan abin da busi ba to sai ka ce subhanaka haza buhtanun azim sai ka wuce in kuma abin da suka yi ne sai ka gaya musu su gyara tunda mu ai ba mala'iku bane in an sukan mu yana da daɗi fa wallahi daɗi muke jin an soke mu domin amfanin sukan wataran yana taimaka mana idan an soke ka akan abin da ka san kana yi ba daidai ba an taimaka maka sai ka gyara idan an soke ka abin da ka san kuma daidai kake aka soke ka to sai ƙara ma iko da daraja cewa ashe ma kafi ƙarfin ma me makiya sun koma suka sun yi amfani da makami na karatu ya fi karfin su sun koma makomin su makamin suka to sai ka ƙara dagewa akan hanyar da kake tunda har ka kai matsayin ai ma ai ba kowa ke wa karya ba sai wanda ya kai yace ko ku ya tarar da wani mai wa'azin turmi yana share karerai game da Allah da manzansa na tsaya ne masa inkarin batutuwan tsayawa za ka yi sai ka rike kisa ɗaya daga kisa da ya faɗa in yana ba da dama ya tambaya sai ka yi tambaya ci akara makalla mun ji daɗin karatun na amma ciki ka kama mana wata kisa sai dai ka'ida shine duk abin da mutum ya faɗa sai ya faɗi inda yake da ingancinsa akara makalla wannan kisa a wani littafi take ko meye maganganun malamai dangane ga ingancinta dama abinda malamai suka ce kowane nasi ana bukatar abu biyu sihatuhu dilalatuhu sihatuhu dilalatuhu ya inganta a ina yake me kuma yake nunawa yace bayan haka malam mata nake son zan aura sai dai tana karantarwa a sakandiren yan mata a takaice tana aikin koyarwa shin a matsayina na alu sunna na iya aurenta to alu sunna ba sa karantarwa su in dai multazima ce bil hijab tana sa hijabi kuma sannan multazima ce bid tana lazimta addini zaka iya barin ta karanta ko ka canza ta zuwa ga wata makaranta ta ahlus sunna tunda ahlus sunna su da yawa suna da primary da secondary wanda aka yi musu rijista sai sai ka yi transfer ta zuwa nan ka ci gaba da karantarwa irin ma masu ilimin su ya kamata a dinga aura ai domin su ne in ka ɗora su akan hanyar ilimi din za su dage su bi kuma kaɗan za ka yi mata bayani ta gane ko muna son mata masu ilimi mai zurfi saboda tafiyar mu tana da tsawo mata za su taimaka mana a wasu marhaloli da dama mata masu aikin lafiya da masu aikin karantarwa muna bukatan su da yawa a cikin sunna domin nan gaba za mu samar da sunna chemist da sunna maternity da sunna hospital da sunna kaza duk za mu samar da su lokacin da aka samar da irin wannan kaga waɗannan su za a yi transfer din su daga can su dawo na sunna su ci gaba da aiki da sunan Allah akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yace ta ce malam muna so a mana bayani akan cikakken hijabi kuma wannan hijabi ya yafi dacewa da matan musulmi wai lacca ce wannan amma shek Albani a cikin littafinsa da ya rubuta guda uku akwai hijabul mar'a muslima akwai jalbabul mar'a muslima to a cikin jilbab din yayi bayani cewa shi hijabi baya zama hijabi sai ya cika wasu sharuɗa da ya kawo guda takwas ciki yace zama mai kauri kada ai mai shara-shara sannan ya zamo mai faɗi ba wanda zai tsoke jiki ba sannan ka a sa mata turare kai ya kama da kayan maza kuma ya kai har ƙasa ya rufe dukkan jiki sannan kai ya zama jajaye kai ya zama kayan kafirai duk irin waɗannan ya kawo sufofi da ya kamata a karanta wannan littafi domin samun cikakken bayani bayani ne akan shi Usman dan Fodiyo cewa ji an ce yana da aqida sufanci kuma yace ya gani a tarihinsa an ce dan kadiriya ne a cikin littafin Certificate History of Nigeria to ce Usman dan Fodiyo ni abin da na dauke shi yana da marhaloli guda uku marhala ta farko shine marhala qablal jihad lokacin yana neman ilimi ya nemi ilimi a wajen kowane malami da ya san zai amfana da shi malaman fikihu malaman hadisi malaman sufanci duk littafansa na farko da abin da suke nuna kenan marhala ta biyu lokacin da suka haɗu da Sheikh Jibril shi kuma Sheikh Jibril ya je ƙasar Saudiya ya aikin haji ya haɗu da Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya kwaso da awar tauhidi ya taho da ita suka haɗu da Sheikh Usman dan Fodiyo to daga nan marhala Sheikh Usman dan Fodiyo ta canza ya zama duk littafinsa daga nan faɗa yake da bid'a sannan littattafansa bayan kafa gwamnati wanda littafin Sheikh Usman dan Fodiyo bayan kafa gwamnati duka babu inda ya nuna yana yin wani abu in ba sunna ba ka duba littafansa kamar su najmul ikhwan zaka ga bayani kawai ke akan sunna so da haka Sheikh Usman dan Fodiyo marhala zaka bashi irin wacce aka ba Sheikh Hassan a abin nan al-Ash'ari cewa shi ma yana da marhala guda uku marhala qabla da'awa sannan fi da'awa sannan ko ba'da al-hukuma wannan shine marhala shi Usman dan fodiyo kuma ka dau wasiyarsa ka karanta ka ji abin da ya faɗa cikin wasiyarsa wacce ya rubuta kwana biyar ko shida kafin ya koma ga Allah saboda haka ba laifi irin waɗannan in dai kalmomin ba su zama kalmomi ne da suka saɓawa sunna ba mu abin da muka yadda da shi ba mu yadda da shi ba dama tallan wani mutum a sunna ba a ɗaukan hoton wani mutum shine shi'ari na sunna zuwa waka ga lokacin da Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya masa rahama ya ji kansa bayan wafatinsa wasu sun yi ta kokarin su fito da kalanda ta hotunansa muka hana muka ce mu ba ma wannan a sunna ba ma wannan sai dai mu masa addu'a addu'a biyu addu'an Allah ya ji kansa ya albarkaci bayansa da kuma addu'an Allah ya tona asiri ya bankado ya tono ya fito da waɗanda suka yi masa ta'addanci ya zakulo su ya nuna mana su yadda muke ganin rana ta fito amma ba mu yadda a ji ana ka hotunansa a fara man rawani kuma a fara shehi jafar ya tawassali bi shehi jafar shikenan kuma samu wata ɗariƙa jafariya kuma shikenan kaga barna ta shigo cikin addini yasa muka soke wannan amma abin da ya shafi sunnar in ita sunnar za ka yi talla wannan babu wanda ya hana ka kai tallan sunna ta hanyar da ta dace sai dai idan an rubuta abu a dinga ba malamai suna duba kafin a buga don su ga wasa inda gyara a yi to Allah ya sa mu dace eh matasa ya ga suna sakaci da maganan gemu da kuma kula da wandansu sai ga mutum matashi ahalus sunna kuma wandansu sai ka ce kafar tantabara duk ya share unguwarsu da ita kafar namijin tantabara ita ce zaganta tana share unguwa na'am eh eh siyasa ne mana na addini sunna ai ba kayan wani bane ta annabi ce ba wanda ya hana wannan duk kasashen larabawa an kaje zaka tara ana yi ko ina duk malamai suna gani ko ba wanda ya hana saboda haka wanda baya shiga cikin harkar intanet yana ga me ake a duniya shi zai ga cewa yanzu ya addini ai siyasa ne dama ya shi ake ta kowace hanya ba ga yanzu abin da Denmark din nan suka yi ba ai kungiya ka kafa aka tara kuɗi biliyan akan za a samar da abubuwa guda uku tauraron dan adam satellite wacce za a dinga yada sufofin annabi da ayyukansa da yare arba'in na duniya an siyasa ce sai ka kare abinka sannan kuma za a yi bayan design din bayan wannan kuma za a yi design din website wanda shi kuma zai ɗauki yare-yare daban-daban har kusan yare arba'in na ƙasashen turai wanda kowanne yana da shafin da in ka buɗe za ka ga za ka yi downloading ɗin laccoci da wannan yaron. ai da abin ka in baka in baka yaɗa shi baka kare shi ai ba zai yi ba ka gani ni na ga wannan babu wani laifi a ciki